to ga damban nan dai na jihar katsina an taka tsakanin ali bello daga bangaren arewa da abdulrazak ebola daga bangaren kudu wadda ake doka daga nan gidan damban tambol na jihar katsina wannan dambali ana doka ta ne a yau ranar lahadi 23 ga watan biyar shekara ta 2021 wadda ni Ahmadu aliyu nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan damban dambuwal na jihar katsina abdulrazak ebola shi ke sanye da light blue din jones ali kanin bello kuma yana sanye da wando mai baki-baki allah ba mai rabo sa'a Kudu da arewa wannan dambe shi ne dambe na farko wanda aka taɓa yi a wannan gari a wannan jiha an ala kuɗi naira dubu ɗari tsakanin ibola da shi da alƙalin dambe alƙalin dambe shi ne ɗan arewa da fata wando ibola toki shi ne ɗan kudu da wando duk ina da

sa kowa ya san kowa abdulrazak ibola ali kanin bello to ga dan nan dai an je an sha ruwa an dawo turmi na biyu tsakanin alikanin bello daga bangaren arewa da shi da abdulrazak ebola daga bangaren kudu wannan dai dambe ta yau ranar lahadi ce 23 ga watan biyar shekara ta 2021 wadda ake dokawa daga nan gidan damban tambuwal na jihar katsina wadda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku ita kai tsaye